ya bankaɗo yawan mutanen da ake biya ta barauniyar hanya, inda aka gano cewa wasu sun jima da rasuwa, wasu kuma an ruɓanya sunayensu. Lamarin da ya janyo wa gwamnatin jamhuriyar Nijar asarar maƙudan kuɗaɗe, wanda ya kai kusan sefa miliyan 500 a duk wata. Babbar magana. Haka zalika idan muka je ƙasar Senegal. za ku ji cewa jam'iyya mai mulki ta Senegal ta yi ikirarin samun nasara a zaben majalisar dokoki. Alamu sun nuna cewa jam'iyya mai mulki a Senegal ta kama hanyar samun gagarumin rinjaye bayan zaben da aka yi na majalisar dokoki a jiya Lahadi. Masararmu sai ku gyara zama tsaf.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 inda aka gano wasu sun jima da rasuwa wasu kuma an ruɓanya sunayensu lamarin da ya jawo wa gwamnati asarar maƙudan kuɗaɗe umarnin da shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa birgediya janar abdulrahman chani da firayim minista wanda kuma shine ministan kuɗi na jamhuriyar nijar ali muhammad lamina zaini suka bayar ne ya ba da damar tantance adadin ma'aikatan da suka yi ritaya a zahiri da kuma adadin kuɗaɗen da ya kamata a biya su cikin ƙa'ida ba tare da ɓata wani lokaci ba sai dai shugaban baitul malin jamhuriyar Nijar madam Saidu Zainabu Doka ta ce sun saka ƙwararru da suka yi binciken ma'aikatan da suka yi ritaya ta hanyar takardunsu da kuma ganin su a zahiri inda daga bisani aka gano tarin kurakurai cikin lamarin da ke haddasa asarar kuɗi sama da sefa miliyan 500 a wata ga gwamnatin jamhuriyar Nijar. yawan 'yan fansho na bogi da aka gano a jamhuriyar Nijar. Zainabu Doka ta ce a jimlace mutane 3,113 ne aka gano suna karɓar kuɗin fansho ba bisa ka'ida ba daga cikin ma'aikatan da suka yi ritaya da ake biyan kuɗi naira miliyan 550 wato da arba'in a kowane wata. da haka a ƙarshen wannan bincike da waɗannan ƙwararru da kuke gani a gabanku suka yi. ya ba mu damar tsaftace jerin sunayen 'yan fansho na ƙasa sannan a ɗaya hannun za mu ba da damar soke waɗannan mutane sama da dubu uku da ake biya ba bisa ƙa'ida ba ra'ayin 'yan jamhuriyar nijar sun bambanta dangane da wannan aiki na binciken 'yan fansho inda wasu daga cikin masana tattalin arziki da suka yi ritaya irin su isufu bubakar kaɗo magaji ke ganin cewa sakamakon wannan bincike ya nunar a fili cewa da sauran rina aka ba wajen samun gaskiyar yawan 'yan fansho na bogi sai dai 'yan ƙungiyoyin farar hula da ke fafutukar ganin gwamnati ta tsaftace duk ma'aikatu domin ƙasa ta ci gaba irin su bana ibrahim na ganin cewar ya kyautu gwamnati ta faɗaɗa wannan bincike ga sauran ma'aikata ba wai iya 'yar taya kaɗai ba makomar masu hannu a ta'asar 'yan fansho ba san matakin da gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar karkashin jagorancin Brigadier Janar Abdurrahman Chani za ta ɗauka akan waɗanda ke da ruwa da tsaki wajen tafka wannan ta'asar ba wato ta 'yan kuɗin 'yan fansho amma akasarin 'yan ƙasar na ganin cewa Karancin hukunta masu laifi ne ke baiwa sauran ma'aikata damar ci gaba da miyagun ayyuka da suke yi a cikin ma'aikatu na gwamnati. To muna jinjina ga waɗannan ƙwararru da suka yi iya bakin su wajen gano ma'aikacin ma'aikatan bogi a jamhuriyar Nijar. Lallai tabbas muna fata za a faɗaɗa wannan bincike domin a ƙara gano sauran waɗanda suke karɓi kuɗaɗe ba bisa ka'ida ba a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Fatan mu da burinmu shine Allah maɗaukin sarki ya ƙara kawo ci gaba tattalin arziki mai ɗoriya ta kowane fanni a ƙasar. A zalika za ku ji cewa jam'iyya mai mulki a ƙasar senegal ta yi ikirarin samun nasara a zaben majalisar dokoki alamu sun nuna cewa jam'iyya mai mulki a ƙasar senegal ta kama hanyar samun gagarumin rinjaye bayan zaben da aka yi na majalisar dokoki a jiya lahadi jam'iyyar pastif ta shugaba basiri domaye faye ta ba da rata sosai bayan da aka kirga yawancin ƙuri'u sai gobe talata za a sanar da sakamakon amma kuma tuni manyan jam'iyyun hamayya biyu sun amsa shankaye a watan maris aka zaɓi faye shugaban ƙasa da niyyar gudanar da gagarumin sauyi a fannonin ƙasar wato musamman tattalin arziki da yaƙi da cin hanci da rashawa da samar da aiki ga matasa da sauransu to amma ba shi da rinjayen majalisa da zai yi sauye-sauyen tsohon shugaban ƙasar Macky Sall wanda ke jagoranta wata haɗaka ta 'yan hamayya da ake kira da takkuwallu daga inda yake zaune a Maroko ya yi zargin tafka magudi a zaben ba tare da bayar da cikakken bayani ba. Masu rijin zaɓe miliyan 7.3 na ƙasar Senegal na zaben 'yan majalisar dokoki 165 a tsawon shekara biyar. Tuma sun saurara mu wannan shine gamayya kuma cikakken rahoton da muke tafa da shi a wannan lokaci mun gode da ziyartar tashar mu mai albarka sahihiya Hausa TV haka zalik muna da kwan jiran ra'ayoyinku a bangaren comments akan irin labaran da muke wallafa muku